Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana matsayarta dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Gini muna dauke da rahoton bayan labarai. Muna kuma da bayani dangane da mutumin da ya nemi kashe kansa a jihar Gombe Sabiri da rashin yin aure. Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi nazarin matsalar tsaro a arewacin Najeriya sai kuma labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyin na amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma yau litinin mazauna jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya sun ce an rufe hanyoyin sadarwar wayoyin salula bayan hukumomi sun ba da umarnin rufe hanyoyin sadarwar domin taimakawa aikin sojoji masu yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi yankin an samu tuntubar wasu mutanen zamfara guda biyu yayin da suka je jihar sokoto waɗanda suka ce wayoyinsu na hannu sun daina aiki tun ƙarshen mako kira ga 'yan sanda da jama'ai a cikin jihar ya daina aiki jihar zamfara tana cikin jihohin najeriya da ayyukan 'yan ta'adda suka fi yawan addaba na yawan sace 'yan makaranta arewa maso yammacin najeriya domin karban kudin fansa wadanda suke aiki a cikin jeji wasu karin amurkawa guda hudu sun bar afghanistan laman lafiya sun fice ne daga kasar ta iyakar kasa bisa amincewa da kyar da taliban ta yi a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a yau litinin duk da cewar taliban wadda yanzu take rike da ikon afghanistan ta hana tashin jirage da ke kwasan amurkawa da 'yan afghanistan da suke neman barin kasar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurkan ya ce taliban ba ta hana ficewar mutanen guda hudu ba kana tana sane da ficewarsu jami'in ya sanar da wannan aiki ne jim kaɗan kafin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa birnin doha domin godewa jami'an qatar a kan taimako da suke yi inda dubban amurkawa da 'yan afghanistan suke fara yada zango bayan sun taso daga birnin kabul tun daga ƙarshen watan agusta amma jami'in bai nuna kasar da waɗannan mutane hudu da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta taimaka musu suka fara ficewa ta iyakar ƙasa suka fara shiga ba afghanistan dai tana da iyaka da ƙasashen iran da turkmenistan da uzbekistan da kuma pakistan sudan ta kudu tana fama da karancin man fetur da kuma tashin farashin kayan masarufi biyo bayan yajin aikin da direbobin dakon kaya a kenya da uganda suka fara na kusan makonni biyu da suka shuɗe kai iyakar uganda da sudan ta kudu ɗin ɗaruruwan motoci ne suka yi cincirin a gidan mai na trinity a birnin juba tsawon sa'o'i hudu a yau litinin suna jira a cikin dogayen layuka domin cika tankinsu da mai kun ji mutane suna nan suna aiki ba komai ba ne suna neman mai ne suna shan wahalar neman mai ko a wani farashi in ji wani mai mota a birnin juba steven leju yana faɗa wa shirin muryar amurka na south sudan in focus yajin aikin ya fara ne a lokacin da masu motocin dakon suka daina aiki a matsayin martani ga kashe direbobin motocin dakon 'yan kasar kenya guda biyu da mahara suka yi a kan babbar hanyar juba nimoli a cikin watan agusta ma'aikatan harkokin wajen sudan ta kudu dai ta tabbatar da cewa ta himmatu ta samar da tsaro akan babbar hanyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta who ya yi kashedi a yau litinin cewa da sauran rina a kaba a yaki da ake yi da annobar covid-19 abinda muke gani da wannan annobar na nuna babu kasar da ya kamata ta yi sakwasakwa da wannan cuta yi wa annobar rikon sakainan kashi yana da haɗari tamkar kwayar cutar mu ci gaba da yin takatsantsan in ji tedros adhanom ghebreyesus yayin da yake jawabi daga birnin rome zuwa ga wani taron who na yankin kudu maso gabashin asiya da ake gudanarwa a ƙasar nepal shugaban na who ya ce akwai shawarwari da dama da aka bayar na samar da hanyoyi mafi inganci na yaƙi da annobar ko da yake ya ce mataki mafi inganci kana wanda zai taimaka ainihin nan gaba shine samar da dama daidai wa daida ga kasashe a cikin wannan lokacin tedros ya yi ta kira ga kasashe da su ba da himma wurin raba allurar rigakafi ga kasashe da kashi daya zuwa kashi biyu cikin al'ummansu kadai ne suka yi allurar rigakafin a ƙarshe a yau litinin kotun ƙasar belarus ta yanke wa wasu manyan jama'a dawa hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo mataki na baya-bayan nan na tsangwamar da hukumomin belarus suke yi na hana faɗan albarkacin baki bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati a bara maria kolesnikov babbar jama'a ce a jam'iyyar adawa ta kasance a gidan yari tun lokacin da aka kama ta a cikin watan satumban bara wata kotu a birnin minsk ta same ta da laifin haɗin baki wajen juyin mulki da kafa ƙungiyar ta'addanci da kuma kira ga lalata tsaron ƙasa akan haka ne kuma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari shekaru goma sha ɗaya lauya maxim zinak shi ma wani kusa ne a jam'iyyar adawa wanda shi kuma yake huskantar irin wannan shari'a an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari kolesnikov da zinak da aka yi musu shari'a a sirce an baiwa iyalansu dama halartar zaman kotun ne kawai a yau litinin da aka yanke musu hukunci a gaida baba yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka bayyana matsayarsu tare da yin Allah wadai da juyin mulkin da ya kawar da shugaba Alfa Conde na kasar Gini daga karaga mulki. Sannan suka buƙaci sojoji su gaggauta sakinsa daga inda yake tsare kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Sulamun Muni Barma ya aiko mana. da yake bayyana matsayin gwamnatin Nijar game da yanayin da ake ciki a kasar Gine Conakry. Ministan harkokin wajen jamhuriyar ta Nijar Hasmi Masaudu ya ce. Muna goyon bayan matsayin kungiyar tarayyar Afirka da sai da yawo muna allah wadai da juyin mulkin da aka yi a kasar gine nan gaba kaɗan za mu ɗauki matakin da ya dace a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar sai da yawo wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta na nunin alfa konde zaune kan kujera a wani daki cikin yanayin gigita sojoji na tsare da shi yayin da rahotanni ke cewa an yi awon gaba da shi zuwa wani barikin sojin da ke kwaryar birnin conakry matakin da mahukuntan nishar ke ganin rashin cancantarsa. ya ce muna fatan ganin an mayar da dukkan al'amura a hannun fararen kula kuma muna buƙatar a gaggauta sakin shugaba alfa konde za mu sa ido sosai akan yanayin da ake tsare da shi da irin kulawar da ake bashi. Ministan harkokin wajen Nijar Hasu Masa'udu ya bayyana wannan matsayin ne daura da wani taron manema labaran haɗin gwiwar da suka kira da takwaransa na ƙasar Algeria Ramtan Lamamra. a ci gaba da ran gadin da yake gudanarwa a yanzu haka a nan Nijar. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule. Bari kuma mu nufi jihar Gomben Najeriya inda bincike nuna cewa saurayin da ya hau doguwar wayar da ke aikawa da sakonni yana da taɓuwar hankali. shi dai wannan saurayi mai kimanin shekaru talatin ya yi barazana zai kashe kansa ne idan iyayensa ba su yi masa aure ba wakilin mu abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani wani abin da ya bayyana shine wannan saurayi ana zargin yana shaye-shaye kuma hasali ma dai ba shi da cikakken lafiya kamar yadda muhammadu aliyu wayas shugaban kungiyar civil liberties organization masu fafutukar karin 'yancin dan adam a shirar arewa maso gabas ya shaida mini a hira ta da shi ta wayar tarho sunana muhammad Ali waya shugaban kare fafutukan kare hakkin yan adam ta civil liberties organization na arewa maso gabas shi nigeria eh hakan wannan al'amari da al'ajabi da ya faru na wannan dan taliki wanda ya hau wannan saman sabis yana kokarin kashe kansa da barazana kan cewa a masa aure in ba a masa aure ba zai kashe kansa to mun rungumar duka mutane human rights da yan kuka sauko da shi dan kwana-kwana da abokanansa da kuma ah. jami'an 'yan sanda duk sai da aka taro ta aura sama aka sauko da shi ya ce a yi masa aure iyayensa sun ki masa auren ne ko kuma dai akwai wani dalili ne da ya sa ba su yi masa auren ba saboda ba da cikakken hankali da zai iya rike mata a mm-hmm. halin da ake ciki da yana shaye-shaye kuma ba da cikakken lafiya shekarunsa nawa ne shekarunsa kusan talatin da wani abu ya mm-hmm. kai da zai haka yaron ya yi makaranta kuwa a bai yi makaranta mai zurfi ba tun da firamare na abubuwa ya lalace bai yi wata makaranta mai zurfi ba to iyayensa wani hali kenan suke ciki ganin dai cewar dai ga abin da ya neman sa kansa ciki yanzu abin da ya saura masa bai da mahaifi ba sai mahaifiya yayansa mhm. wanda shi yake don bisa bayani an sha kai shi sakatri ana dan masa jinya to abubuwa har yanzu bai samu waraka ba tukun rundunar 'yan sandan jihar gombe ta bakin kakakinta dsp david mary mallum ta shaida mini cewa an kai saurayin asibitin mahaukata domin duba lafiyarsa yana asibiti yana asibiti eh, psychiatric ward and specialist hospital to an ajiye shi a sashin mahaukata kenan ana duba lafiyansa to amma dama can ya taɓa yin irin haka ne ko dai wannan karo ne yanzu ba wanda ya sani ko tabuwan hankali ne ko kuma lafiyar ne kala ko yaya ne sai abin da ɗan sai Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida mu na musamman Ga kuma sani sha'ibu malumfashi da rahoto na musamman kan abin da ya ɗauki hankalin al'umma arewacin Najeriya a wannan makon. A Najeriya, muguwar tsabi'ar nan ta satar mutane ana garkuwa da su don amsar kuɗin fansa ya wuce tunanin mutum. an fara ne da satar matafiya sai aka kai ga manoma aka fara ɗauki ɗaiɗai a bayan gari cikin mazauna ƙauyuka kana abin har ya kai ga ana sata 'yan makarantu tun daga makarantun islamiyya pre sakandare har ya zuwa jami'a to a yau kuma an waye gari an fara satar iyayen ƙasa wato sarakunan gargajiya don ko a ƙarshen makon nan da ya gabata an sami rahotannin da ke nuna cewa an sace mai martaba sarkin wawa a can jihar Neja. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnonin jihohin Arewa suka yi abin da Bahaushe ke cewa idan Laila ta kiya sai a koma ba sha. Lamarin da ya sanya gwamna Bello Matawallan Muradin na jihar Zamfara ya bijiro da wasu sabbin matakai na babu sani ba sabo. duka kasuwannin jihar zamfara mun rufe su daga yau babu wata kasuwa fadin jihar zamfara cikin gusau wadda za ta ci duk wata kasuwa mai cin sati sati daga yau ba ta koma ci sannan kuma mun kace kai abinci ko ina duk inda aka ga wata mota abinci za a yi bincike ina za ta je idan ba san inda za ta je ba za a kama ta wanda bai ji ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci yadda muka hukunta dan ta'adda sannan bai wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar ganin daga yau mun ruhi shi jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka duk gidan mai da an ka kama yana sai da mai a wasu garuruwa bayan cikin garin gusau to za a ruhi shi kuma za a mai tara sannan babu sai da mai ga jarka ko da nan cikin gusau duk gidan man da aka kama yana sai da mai ga jarka gwamnati za ta rufe gidan mai za ta anshi lasin ɗaya gidan man in ta kama a rusa wannan gidan mai. bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai ta sha man da wuce dubu goma mun kashe daga yau ta yi a ɗoka ice a cikin daji ko katako babu wata mota da za ta koma ɗoka shanu daga yanzu a cikin jihar zamfara. hakanan kuma gwamnati ta umarci dukkan jami'an tsaro da su tsare babura da aka gani dauke da mutane uku a kai a dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe su domin miya gobe. bisa tasirin waɗannan matakai wajen yakar ayyukan ta'addanci hakan ya sanya gwamnatocin jihohin katsina neja da kaduna suka bi sahu su ma suka aiwatar da wannan dokan ganin yadda abin ya fara tasiri cikin kwanaki kalilan da fara shi hakanan kuma ko a ƙarshen makon nan gwamnan jihar adamawa ya sa an rufe dukkan makarantun kwana da ke faɗin jihar ita kuma hukumar sadarwa ta kasa wato ncc ta umarci dukkan kamfanonin sadarwa da su rufe dukkan kafofin da kuma cibiyoyin da ke samar da network da service ga wayoyi na salula a jihar zamfara da kuma manyan garuruwan da ke kan iyaka da jihar ta zamfara a jihohin da ke makotaka da ita don dai a kammamawa jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukan su kamar yadda ya kamata Hakan ya taimaka gaya wajen kama manyan 'yan ta'adda guda biyu, guda a jihar Kaduna, gudan kuma a jihar ta Zamfara. Wannan lamari har ya taimaka a can jihar Neja, Jama'an tsaro tare da 'yan sa kai suka sami gagarumin nasarar mamayar 'yan bindiga a cikin daji. can ma kuma a jihar katsina su ma sun sami nasara wajen kama masu kai tsaye gunguma ga 'yan bindiga Babu shakka waɗannan matakai sun yi tasiri kamar yadda wani bafulatani ne da ke gudun hijira a yammacin ƙasar nan yake man bayani kamar haka. da ake ai tun tuni muke so a ɗauki wannan mataki ba a samu ɗauka ba amma yanzu an ɗauka a kan lokaci. Kuna ganin zai tasiri. Insha Allah yadda aka hana sai da mai da su ai kaga ba sa rayuwa da masu da abinci da kuma irin fetur da kuma lodin lissafi ana zuwa ana hallakowa a samu kuɗi a zuwa a yi kaza a yi kaza to insha Allah za a samu sauki. Shi ma wannan malamin da na suturta sunansa kwana uku da ɗaukan wannan matakai ya ce ga irin abubuwan da suka auku da abinda da 'yan bindiga suka ce musu. Gurbin kori jaja zuwa zurmi an halbe su suna cikin garin jaja ana so a je a ɗauko su amma ba su ɗaukowa saboda hanyar sun hana mutane movement jiya sun tara hanya sun kwashe kayan mutane sun kwashe mutane suna magana cewa talakawa su yi magana gwamnati ta jaya wannan dokar da ta saka hana cin kasuwa da shi yasa za su bar talakawa su zama lafiya a iya cewa takaici da zafin matakan da aka ɗauka a jihar zamfara ya sanya 'yan bindiga suka je wata sakandare da ke can garin kaya a karamar hukumar mulki ta maradin a jihar ta zamfara inda suka sace ɗalibai 73 da kuma jami'ai uku wanda ya bada jimlar shida adadin waɗanda suka ɗauka nan da nan dai gwamnatin jihar zamfara ta ɗauki mataki na gaggawa kamar da yadda kwamishinan watsa labarai na jihar Ibrahim Dusara ya bayyana mani. gwamnati ta ɗauki matakai an rufe makarantun sakandare a ko'ina cikin faɗin jihar ta zamfara da kuma makarantun firamare dukansu gabaki ɗaya domin a tabbatar da cewar an ba da kariya ga rayuwa ga ƙananan yaranmu sai dai ɗaliban da suke jarabawa a halin yanzu gwamnati ta yi musu tahiri an nemi jami'an tsaro su tabbatar da ba da cikakken tsaro ga makarantun da ake rubuta jarabawa har sai an kammala jarabawar sannan sai a rufe waɗannan makarantun kuma kowace makaranta da take faɗin wannan jiha gwamnati ta ba da umarnin a rufe ta har sai abin da hali ya yi an ce an sanya dokan ta ɓaci a faɗin jihar wato ba dokar ta ɓaci ba ne aka sa ba an taƙaita zirga-zirga ababen hawa ne ka san a da an ce babur da keke na to yanzu an haɗa da sauran ababen hawa irin su motoci manya da ƙanana a garin gusau idan karfe takwas ta yi ba a san a ga kowace mota kan titi in ba ta jami'an tsaro ba da suke gudanar da aiki ko kuma jami'an da ke gudanar da waɗansu ayyuka na musamman sannan a wajen garin gusau an hana zirga-zirgar motocin da misalin karfe shida na yamma har zuwa karfe shida na asuba na kananan hukumomi. shi kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni ga 'yan sanda da ke kananan hukumomi da su ƙara inganta tsaro a makarantun da ake rubuta jarabawa yadda za a tabbatar da an kare lafiyar yaran har su gama jarabawa ayyukan 'yan bindiga na kuntatawa iyalan waɗanda aka sace 'yan uwansu shin ko yaya masana harkar ilimi suke ganin wannan al'amari zai shafi ilimi musamman na 'ya'ya mata Dr. Maryam Garba malama ce a jami'ar Bayero ta Kano. Ta amsa mini wannan fatawai. Tabbas abin tsoro ne wannan tun da yanzu koyaushe kake cikin makaranta kana cikin tsarin ɗari. Ko mutum ne ya zo so ka sai ka ji kamar ko wani abu ne. Na gane? Hmm. To ta kai gargara yanzu ka shiga cikin ofis ɗinka kana shiga ka mai da kofa ka rufe. Ni da ne na shiga ofis ina wurin aiki in dai na shiga mai da kofa nake na rufe da mutum. saboda tsabar tsoro. Akwai tsoro a cikin duk abin da ake yi ai ka san ba za a same shi yadda ya kamata. kamar yadda ake so to wannan fargabar da tunanin wannan halin da nake ciki ka gane dole zai yi hindirin harka ilimi a ko ina ne kuwa eh, ku ga mu malaman kuma har ga ɗaliban ma ya kuke ganin al'amarin zai kasance nan gaba gaskiya in dai ba ɗauki matakin da ya dace ba za a kai garin mutane za su fara tunanin fitowa daga gida ma su zo makaranta abin tsoro ne to kaga ko idan har aka gagara fitowa da abin da ake so a yi na ci gaba ma ba zai iya yiwuwa ba. rufe makarantu ɗinnan da aka yi ne, ya kuke kallon shi. na ga nake kamar idan aka rasa alternative shi ne za a rufe makaranta sai in kai an ce an yi shut down ko ma a ina ne ko a wace duniya ce ai ta san ba mafita in akwai options da za a iya exploring amma magance abin da da best shine a exploring waɗannan options din one of the options could be a sama wa makarantun kyakkyawan tsaro na san dai abu ne mai wahala abu ne da muke da makarantu da yawa aka ce dan buɗe yawa baya jin mai mm. to mu a ganin mu sai mu ga cewa ko akwai wasu akwai measures da za a iya ɗauka quick measures da za su iya kawo na kasu da waɗannan abubuwa da suke faruwa don da a exploring din su ko za a samu mafita maimakon a ce an rufe makaranta. Sani Shahab Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida na malumfashi kada dai a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kashen da ba shi dorewa mace ta da yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyi na da labarin wasanni. Wasanni a takaice. hamshakin attajiri daga kudancin najeriya alin fanyama ya yi alkawarin ba da kyautar zunzurutun kuɗi har naira miliyan ashirin ga kungiyar kwallon kafar super eagles idan suka yi nasarar doke kasar cape verde a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za su fafata a gobe talata onyema wanda shine shugaban kamfanin sufurin jiragen sama na airpeace ya faɗawa 'yan wasan na najeriya a yayin da suke ƙoƙarin tashi zuwa cape verde cewa sun faranta wa 'yan najeriya a yayin da suka yi nasarar dokin liberia a makon jiya da haka ya bukace su da su maimaita hakan a kasar cape verde inda ya alkawarin ba su kyautar ta naira miliyan ashirin kudi kasa da zaran sun sauka a najeriya kwanaki biyu bayan wasan da liberia hukumar kwallon kafar najeriya ta bayyana cewa ta cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa da kamfanin jiragen sama na airpeace wanda ya sa kamfanin ya kasance ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin ƙungiyoyin kwallon kafar ƙasar Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta ba da tabbacin cewa dan wasan ta Nabi Kaita yana nan lafiya kalau a yayin da kungiyar ke kokarin fitar da shi daga kasar Gini sakamakon juyin mulki da aka yi a kasar. Kaita ya tafi kasar tashi ta haihuwa ne da niyyar buga mata wasa ta neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar gini din za ta fafata da morocco a yau litinin to sai dai ya dage buga wasan biyu bayan samun harbe-harben bindiga na dogon lokaci a kusa da fadar shugaban kasa a yayin da ake kokarin juyin mulkin mai magana da yawon kungiyar ta liverpool ya ce kungiyar tana sane da yanayin da dan wasan yake ciki a koda yaushe kuma yanzu haka yana kan tudun mun tsira tuni kuma da aka kwashe 'yan wasan kasar morocco da tuni suka isa kasar domin buga wasan tawagar kasar ta morocco suna a cikin otal su a birnin conakry sa'ad da aka soma harbe-harben to amma nan take ofishin jakadancin kasar ya shirya kwashe su inda sojoji suka raka su a filin jirgi suka fice daga kasar shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya ce daga yanzu ya haramta wa mahaifiyarsa kallon manyan wasanni saboda yanayin lafiyar jikinta ronaldo ya bayyana cewa yana ba da muhimmancin gaske ga lafiyar mahaifiyarsa dolore don haka ba zai bari kallon wasanni ya kawo cikas ga lafiyar jikinta ba masoya daga sassan duniya daban-daban na jiran zuwan ranar da zai so mu buga wasa bayan dawowarsa a tsohuwar kungiyarsa ta manchester united ta ingila komawar tashi united dai ta zo wa jama'a da dama a ba-zata bayan da aka hakikance cewa zai koma kungiyar manchester city to sai dai rahotanni sun bayyana cewa ronaldo ya tattauna ne da tsohon kocin sasa alex ferguson da wasu 'yan kasarsa da ke kungiyar ta united wanda ya sa ya sauya shawarar komawa kungiyar tsohon dan wasan baya na kasar faransa jean pierre adams ya rasu yana da shekaru 73 a duniya bayan shafe tsawon shekaru 39 baya cikin hayyacinsa an kwantar da adams a asibiti a shekarar 1982 domin yi masa aiki a kafarsa to amma kuma tun daga lokacin bai farfado ba sakamakon matsalar da aka fuskanta a allurar barci da aka yi masa an haife shi ne a birnin dakar ta kasar senegal a shekarar 1948 mai na daga cikin 'yan yankin afirka ta yamma na farko-farko da suka bugawa kasar faransa wasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida na sanyi na shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai. To a takaice yau litinin mazauna jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ce an rufe hanyoyin sadarwar wayoyin salula bayan hukumomi sun ba da umarnin rufe hanyoyin sadarwar domin taimakawa aikin sojoji masu yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi yankin. an samu tuntubar wasu mutanen zamfara guda biyu yayin da suka je jihar sokoto waɗanda suka ce wayoyinsu na hannu sun daina aiki tun ƙarshen mako kira ga 'yan sanda da jama'ai a cikin jihar ya daina aiki wasu ƙarin amurkawa guda hudu sun bar afghanistan laman lafiya sun fice ne da kasar ta iyakar ƙasa bisa amincewa da kyar da taliban ta yi a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a yau litinin duk da cewar taliban wadda yanzu take rike da ikon afghanistan ta hana tashin jirage da ke kwasan amurkawa da 'yan afghanistan da suke neman barin kasar wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurkan ya ce taliban ba ta hana ficewar mutanen guda hudu ba kana tana sane da ficewar su. a ƙarshe sudan ta kudu tana fama da karancin man fetur da kuma tashin farashin kayan masarufi biyo bayan yajin aikin da direbobin dakon kaya a kenya da uganda suka fara na kusan makonni biyu da suka shuɗe kan iyakar uganda da sudan ta kudu ɗin ɗaruruwan motoci ne suka yi cincirindu a gidan mai na trinity a birnin juba tsawon sa'o'i hudu a yau litinin suna jira a cikin dogayen layuka domin cika tankinsu da mai kun ji mutane suna nan suna aiki ba komai bane suna neman mai ne suna shan wahalar neman mai ko a wani farashi in ji wani mai mota a birnin juba stephen leju yana faɗa wa shirin muryar amurka na south sudan in focus yajin aikin ya fara ne a lokacin da masu motocin dakon suka daina aiki a matsayin martani ga kashe direbobin motocin dakon 'yan kasar kenya guda biyu da mahara suka yi akan babbar hanyar juba nimoli a cikin watan agusta ma'aikatan harkokin wajen sudan ta kudu dai ta tabbatar da cewa ta himmantu ta samar da tsaro akan babbar hanyar To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin karin bayanai da kuma rahotanni har ma da yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin namu a intanet a voahausa.com. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da julie gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara tsaunin lafiya da alheri